bismillahi rahmanu rahim min kalb kashi na ashirin a hanya ya tsaya siya rigar sanyi mai kauri da sabon bargo mai taushi kafin ya wuce gida saboda sanyi ma hatta kafafuwansa da hannuwansa duk sai da ya sa masa safa bayan ya saka rigar sanyin sannan ya dukunkune a cikin bargo sai dai har lokacin sanyin shigar shigarsa yake yi haka dai ya daure har wani wahalallen bacci ya ɗauke shi washe gari da safe ba laifi da ɗan kuzarinta ta tashi sai dai sauyi sosai da ta gani daga iyami har ma kawo wanda ya tabbatar mata da fushi suke da ita sosai sai ta ji hankalinta ya tashi duk da ta so ta ba su haƙuri ko fuska bata samu ba sai da datta ya zo ne ta ga sakewar fuskar su ta kalle shi da ido tana nuna masa cewar fushi suke da ita shi kuma ya sakar mata kyakkyawan murmushi yana nuna mata babu ruwansa suna nan zaune sai ga salman zabira ya zo yana ganin amatin cikin tsananin farin ciki ya ƙara so a nan fa aka hau sabuwar hira inda anan take jin dukkanin abin da ya faru har da komai da kalil din ya rasa bayan aikinsa na asibiti bai da komai yanzu ji ta yi sabuwar soyayyarsa ta sake shigarta har tana jin ko baya da komai za ta aure shi ta zauna da shi kuma alkawari ne ta ɗauka sai ta shirya shi da familinsa ta mai da shi cikinsu ko da magana aurensa sati mai zuwa ta bayyana kuwa da na kowa ya hau murna na aka fara shirye-shirye musamman iyami da tafi ba da himma gurin gyaran amatin ga umminsa ma kusan kullum sai ta zo duba amatin ta so taimakawa sosai amma kalil ya nuna mata kate masa komai zai iya karfinsa. a dole ta bari sai ita ma ta mai da hankali gurin amatin don farin cikin ɗanta sauran kuɗaɗen da suka rage masa ya so kama hayar gida da su amma duk gidajen babu wanda za su iya zama da haka ya ajiye kuɗin da niyyar bayan an ɗaura aure ko da da sati biyu ne zai yi ƙoƙarin haɗa kuɗaɗen da za su samar musu gida mai kyau a ɓangare ɗaya kuma sanyi ya yi wa jijiyoyinsa da ƙashinsa muguwar shiga a 'yan kwanakin da yanzu ta kai kowane dare baya iya bacci daurewa kawai yake a cikin mutane baya nunawa amma ciwon shi ya tashi matuka da yana jin yadda huhunsa suka yi masa nauyi baya iya jin numfashi yadda ya kamata kuma duk iya sa yana yi don ganin ba a fahimci halin da yake ciki ba germany kallon hoton katin ɗaurin auren da dattakali ya turo masa ya kuma yi da fararen idanuwansa wanda suka yi wani irin laushi lokaci ɗaya ya limshe ido yana sake kallon hoton katin sannan ya aje a hankali tare da miƙewa ya nufi gaban katon windon da ke cikin ɗakinsa wanda ke kallon swimming pool ɗin gidan ya zuba hannayensa a cikin aljihun tirikwata ɗin da ke jikinsa yana ƙura waje ido zuciyarsa na sanyi tunani zuciyarsa ke yi amma ya yakice hakan yana limshe ido tabbas zai halarta saboda ranar farin cikin ɗan uwansa ne juyowa ya hankali tare da dawowa ya ɗauki wayarsa da ya kashe saboda rashin son damuwa ya danna fiye ɗinsa kira yana ɗauka kai tsaye cikin muryarsa mai sautin girma ya ce ka shirya mana koma jibi akwai ɗaurin auren da zan halatta an gama sa ya kashe wayar ya ajiye yana sake karanta sunan da ke rubuce baro-baro a kan hoton katin Khalil ɗahir zabira da amatullah ke sale sake ɗauke kai yana lumshe ido tare da sauke ajiyar zuciya ya juya ya bar gaban laptop ɗin nigeria da kanta ta shirya tsab babu wanda ya sani ta fito suka fita da salman zuwa katafaren gidan zabira a sashen andi suka yi fakin ta fito a hankali tana kallon ko'ina. ina komai na dawo mata sabo ta tuna yadda ta bar anta zara ɗinta cikin kuka da damuwa take ta ji idanuwanta sun ci ko da hawaye Ba da damu da ta tsaida su ba sai da suka gangaro ta sa hannu ta goge su sannan ta nufi kofar shiga falon andi ta tura ta shiga da sallama dama salman ya tabbatar mata da irin wannan lokacin maduba na gurin andi maduba ne ya fara gane ta ya zuba mata idanuwansa masu kwarjini da dattakalil da md suka ɗauko ta ƙarasa a hankali ta zube a gabansu sai a lokacin andi ya ɗago ya lura da waye cikin tsananin biyayya da nuna damuwarta a fili ta ce ina miƙo gaisuwa ga andi da madubu tare da neman afuwar babban kuskuren da na aikata wanda ya shafi ɗa mafi biyayya da gujewa zuciyarku kallon mamakin rashin tsoronta da ƙwarin gwiwar ta suke mata da sauke kai cikin nutsuwa da girmama ta ce wallahi tallahi da takalil zabira bai taɓa aikata laifin da kuke tunani ya aikata ba ko ma wani iri ne taimako ya haɗa da datta kuma taimakon ne yasa ya ta ajiya ta a cikin zabira ni ya ce kuma yar bola kamar yadda kowa ke faɗa amma kuma ba ni na kai kaina bola ba hannun na rayuwa a cikinta na tashi a cikinta rayuwa da ƙadara ce ta kai ni wadda kuma ita ce ta baku girma da matsayi tare da sunan da kuke ganin ya fi ɗan adam daraja na yi rayuwar maraici da tozarci irin ku masu arziki ba ku dube mu ba ba ku taimaka mana ba sai mai gadin makaranta wanda yake karɓan dubu bakwai a wata ne ya taimake mu na yi rayuwa almajiranci ina matsayin mace saboda kawai na rayu na yi rayuwar wahala da ƙasƙanci dudan na rayu mun kwana da yunwa mun tashi a cikinta lokacin da yaranku da jikokinku suke karatu mu bara muke a lokacin saboda mu samu abin da za mu ci da kaina na koyi yadda zan yi yaƙi da maza na ƙwaci kaina daga sharrinsu tun ina da ƙananan shekaru shin na yi dukkanin wannan ne saboda na zama karuwa a rayuwa ni ce na zaɓar wa kaina yin sata a maimakon karuwanci don kawai na rayu saboda sata zan iya roƙon mai abu ya yafe min wata rana amma zinafa dr khalil zabira shine mutum na farko mai arzikin da ya shigo rayuwarmu ya kawo mana walwala da farin ciki a zukatanmu talakawan bangaren mu waɗanda dr khalil zabira ya kawo farin ciki a akan fuskokinsu da rayuwarsu ba sa kirguwa me yasa mutum mai zuciya irin ta khalil maimakon ayi alfahari da shi za a yi fushi da shi Shin ba kwa tunanin ladan aikin Khalil kawai bai isa ya kawo ƙarin haske da walwala a cikin zabira ba? ‘Ya'yan da Allah ya ba ku amana ce a gurinku. Allah zai tambaye ku alaƙa ku da su idan da akwai cutarwa. ‘Ya'yanku ne, amma kuna gudanar da rayuwarsu kamar dabbobinku ko kuma bayanku. Da yawa daga cikinsu a tauye suke, ba sa rayuwar farin ciki. Zaman auren dole da kunci suke yi, saboda bin umarni da ƙa'idojinku. Shin haramu ne neman farin ciki a wani gurin? Ko kuwa musulunci ya hana? shi mutunci da girma Allah ne yake ba wa mutum kuma shi ya baku idan Allah ya baku suna duk wani abu da dan adam zai ba zai taɓa hakan ba ko menene kuwa na zo zabira ne saboda son na, da kuma rashin sanin ciwon kai na. amma saboda ya tserar da mutuncin ku yasa ya karɓi laifin da ɓacin sunan da bai san lokacin da aka haddaso shi ba wallahi ni ba karuwa ba ce ban taɓa aikata zina ba ban san ta ya ake aikata ta ba aikin gidajen abinci da na yi na yi ne saboda neman halak ɗina wanda har yanzu ina alfahari da hakan saboda Allah bai bani matacciyar zuciya ba da dago idanuwanta da suka yi jajir ta ajiye katin ɗaurin aurensu cikin sanyin jiki ta ce babban burina shine na, kuma shi ya kawo na gabanku. don neman yafiyarku da gafararku ni kuma babban burin da nake son cika masa shine na bashi kaina a matsayin mata da kuma sasantawarsa da ku iyayensa hawaye masu tsananin zafi suka gangaro mata cikin ɗaci da damuwa ta ce don allah ina roƙon gafararku ku yafe mashi ko don kasancewarsa ɗa mai biyayya da gudun zuciyarku a baya ku ba shi farin cikin da bai taɓa samu daga gare ku batun haihuwarsa umi da ke bayan ta tuntuna a tsaye bata san lokacin da ta fashe da kuka ba tana sake jin ƙaunar amatin ta ƙara so gaban su madduban ta zube ita ma cikin kuka ta ce an dan allah ku yafe wa kalil ku bar shi ya aure ta wallahi dukkansu ba laifinsu ba ne ni ce mai laifi dan ni na ka mata zabira da wata manufa da rashin wadataccen ilimi na ya bani a nan ta zayyane musu komai sai dukkaninsu suka yi tsit babu mai ko motsi a cikinsu musamman andi da shi maganganun amatu ne suka fi tsaya masa a rai shin dukkanin yawancin 'ya'yansu rayuwar kunci suke saboda gudun zuciyarsu tabbas tun da yake tsawon rayuwarsu babu wanda ya taɓa kallon sa ya faɗa masa hakikanin gaskiya sai yau yarinya 'yar kankanuwa da ya isa haihuwar ubanta ko ma kakanta ta kalle shi ta faɗa masa kuncin da yake saka 'ya'yansa da jikokinsa shekara da shekaru maduba kam dama na amata ta daɗe da shigaransa ba zai iya nuna ba ne saboda ɓacin ran andin amma tuni ya jima da sanin yarinya ce mai faɗar gaskiya ba tare da tsoro ko shakka ba da miƙe a hankali ta juya tana share hawayen da ke zubo mata ta faɗa motar salman suka bar zabira kwance yake yau kwana biyu kenan ciwon sa na cinsa har ya fara cin ƙarfinsa don ko fita da kir yake sai dare cikin duhu yake zuwa gidan su kawo saboda kada a gano halin da yake ciki magungunansa ya siyo har da inhaler amma sam kamar ba sa masa aiki saboda kullum sanyin sake shigarsa yake a gidan yau laraba saura kwana ɗaya da ɗaurin aurensa amma abin ya ci ƙarfinsa tuni aka gano bai da lafiya sosai don ko da ibrahim ya je gidan tuni ya daɗe da fita hayyacinsa hankali a tashe kwashe shi sai asibiti a asibitin koko da aka karɓe shi numfashinsa ya yi nisa sosai cikin gaggawa aka kai shi emergency ana ƙoƙarin a sa masa oxygen ibrahim ya fara sanar da su kawo halin da khalil yake ciki kafin ya kira salman ya faɗa masa cikin kankanin lokaci dukansu suka halatta a asibitin hankalinsu duk a tashi kallo ɗaya amata ta yi masa hankalin ta yi mummunan tashi saboda lokaci ɗaya sanyi ya kumbura shi numfashinsa kwata-kwata babu sai oxygen ɗin ne ke janyo masa a hankali idanuwansa a rufe fuskarsa ta yi haske haka ma bakinsa ya yi fari sosai ya bushe hawaye ne suka kubce mata ta saki siririn kuka a hankali tana faɗin me yasa zaka ɓoye min baka da lafiya har sai da abin ya yi tsanani haka zaman kurame suka yi a asibitin daga ita har kawu da iyami salman da umminsa da su nuratu da suka zo yanzu cikin tashin hankali ba ma kamar ummi da ta sha kuka idanuwanta suka yi jajir suna nan zaune har magariba sai ga anti zara da md zabira su ma sun iso tana ganin anti zara suka tsaya kallon juna cikin tsananin kewa da ƙaunar juna amatu ta zo da gudu ta faɗa jikinta tana fashewa da sabon kukan da take ta riƙewa tuntuni na ganin har lokacin sai abin da ya gaba a jikin nasa md ne da kansa ya je magana da likitocin suka sake masa bayanin sanyi ne ya mugun shigarsa wanda ya sa gaba ɗaya jijiyoyin huhun jan numfashin nasa suka daskare kuma hakan ne ya tayar da ciwon nasa gaba ɗaya har ya sa numfashinsa ya ƙi dawowa ta oxygen ɗin ma al'amarin dai sai a hankali tsoro ne ya shige shi a karo na farko a rayuwarsa ya dawo ɗakin da kalil ɗin yake tsaya a kansa yana ta kallon shi ya ji zuciyarsa na neman karyewa da sauri ya juya ya fice a nan ta kwana asibitin ita da umminsa da iyami har gari ya waye bai farka ba zuwa lokacin kan ko magana ba sa iya yi da junansu saboda damuwa zaune kawai suke suna rarraba idanuwansu wanda suka koɗe suka yi zuru-zuru da yamma ta yi alaulan magarba ta zo ta tada sallah a gefensa sai da ta yi ta idar tana cikin addu'a ta ga kamar ya motsa hannunsa ko shafa addu'a da ta yi ba ta yi ba ta zabura ta miƙe sai ta ga idanuwansa a buɗe sun yi fari tas da su cikin tsananin farin ciki ta faɗa kan shi ta rungume shi tana sakin hawayen farin ciki ummi da ta fito daga toilet ɗin ɗakin tana ganin haka ta yo kansa da gudu har danshin ruwan ƙafa tana zame ta ita ma ta faɗa kan shi ta rungume shi ya limshe ido ganin su biyun ba ƙaramin farin ciki ya sa shi ba ya sake limshe ido cikin azabar ciwo yana son motsawa amma duk sun danne shi md da ya shigo ya gyaran murya ita ce ta fara juyowa suka ido biyu da shi ta yi saurin ɗauke kai tana maidowa kan kalil ɗin cikin tsananin farin ciki ta ce don allah kar ka sake rufe ka. ƙarasowa a hankali yana kallon fuskar kalil ɗin yau farin cikinsa dai kam ya bayyana shi ma kalil ɗin shi yake kallo fuskarsa na son bayyana da farin cikin ganinsa amma azabar ciwo ya hana cikin sautin murya mai taushe ce kun sakar masa nauyi da yawa da sauri dukansu suka ɗaga shi kafin su yi wata magana sai ga andi da maduba tare da alhaji karami sun shigo salman ya kawo su take ummi da amatin suka saki hawayen farin ciki sai ka kalli fuskar kalil ɗin da idanuwansa ke nuna zallar farin cikin ganinsu hawaye masu ɗumi suka gangaro ta gefen idansa andi da kansa ya matso gefen gadon ya dafa kansa sannan ya sa tishiyo ya share masa yana jinjina masa kai salman da md ne suka tayar da shi zaune amata ta haɗo ruwan zafi da towel suka gyara masa jikinsa tare da sa masa shet mara nauyi aka ba shi ti ya sha kaɗan har lokacin da oxygen ɗin a hancinsa kuma har lokacin bai iya magana ba saboda bai iya jan dogon numfashi kafin dare ya ɗan warware ba laifi saboda yana ɗan magana a hankali tare da zuwa toilet idan an kama shi da kawu ya so daga dauran auren a gobe amma andi ya ce a bar shi kada a daga tunda an riga da an yi sanarwa a daren rana amatin ta so ta kwana asibitin amma aka hana ta aka ce ta koma gida salman ne zai kwana da shi tunda washe gari ne dauran auren a dole ta koma bayan ta masa ban kwana a gida duk wata hidimar al'ada sun yi abinsu hatta lalle anti zara ta kai ta blue fox an yi mata tare da gyaran kai da na jiki ɗaurin auren kawai suke jira gobe a kai ta zabira duk ta kwanta mafarkin datta kawai take sai kawai ta tashi ta yi alaula ta zo ta tayar da sallar nafila din gari ya waye take jin bata jin karfin jikinta saboda warin gida da zata yi karfe ɗaya da rabi dubban jama'a suka shaida ɗaurin auren khalil zabira da amatullah sali wanda ya bayar da tarihi mai girma saboda ita ce mace ta farko da aka auro daga waje a asibiti daga shi sai md zabira ne wanda ya ce zai zauna da shi tunda kowa yana wajen ɗaurin auren bacci yake saboda alluran da aka masa ba da jimawa ba don jikin nasa ya dawo masa sosai bayan ɗaurin aure jama'a duk asibitin suka yi ta zuwa duba shi sai yamma lisa ya farka cikin ikon allah sai ya tashi da ƙarfin jiki har yana iya magana kuma tana fita sosai wanka md ya taimaka masa ya yi ya sa farajin lafiyar da ta yi masa kyau matuka, ya yi sallolin da ake bin sa ya zauna kenan sai ga su ummi da nuratu wadda idanuwanta suka yi luhu-luhu saboda kukan da ta kwana tana yi abinci ta zuba masa ta zauna gefensa ta miƙa masa kanta a sunkuye ba tare da takale shi ba ya karɓa tare da sauke numfashi cikin sanyin murya da ke fita a hankali ya ce nuratu insha Allah za ki samu wanda zai wadata rayuwarki da farin ciki wanda na kasa baki kallonsa ta idanuwanta na cikowa da hawaye murya na rawa ta ce me yasa kake son amatu ya limshe idanuwansa da suke a ɗan galabaice a hankali ya ce Allah ne ya sa min son tafiye da komai kuma ina fatan zaki ƙaunace ta ko dan saboda ni murmushi mai ciwo ta saki hawayenta na sake gudu ta ce zan gwada shi ma murmushi ya saka mata tare da jiwa ya kalli md da ke amfani da wayarsa ya ce kaifa mahmud za ka gwada ƙaunar matata ko don saboda ni jiwa ya zuba masa idanuwansa ba tare da ya ce komai ba abincin ummin ta matsa masa ya ci kaɗan ya sha ti mai zafi har zufa na karyo masa don sai da aka ɗan kunna masa ac ma kaɗan ganin yanayin jikin nasa da kuma shi kansa da ya nemi a sallame shi suka sallame shi bayan sallar magariba zuwa isha ko da suka isa zabira daidai isowar motocin da suka je ɗauko amarya amatu gurin an da aka kai su su duka ya musu nasiha sosai kafin aka wuce da ita gurin zamanta wato sashen kalil ɗin wanda aka sauya masa komai sabo iya mu da su maman jiniyo ne suka kawo tare ta suna jinjina arzikin duniya irin na familin zabira kafin aka maida su gida a hankali ya shigo ɗakin da take zaune ta yi zugum a bakin gado tana tunanin da bata san tana yi ba ji ta an zauna a kusa da ita ta jiyo suka ido biyu da shi gabanta ta ji ya faɗi ta ɗauke kanta a hankali za ta sun koyar riko da fuskarta tare da girgiza mata kai ya rungume ta cikin jikinsa a hankali tare da sauki jiya zuciya ba tare da ya ce komai ba sun jima a haka kafin ya sake ta ya ce ta tashi su yi nafila tashi ta babu musu suka je toilet ɗin tare suka yi laula, suka fito ya kama hannunta suka nufi ɗakinsa bayan sun gama sallah hannunta ya riko cikin nashi a hankali ya ce za ki ci abinci ko wani abu?" akwai abinci da ummi da antinki suka kawo gashi can a dainin. dagowa ta yi ta kalle shi hankali kafin ta girgiza kai ya yi murmushi ganin yau ta zama kurma kamar shi don tun da ya fara ciwon nan baya iya doguwar magana miƙewa ya tare da tayar da ita tsaye ya zame mata mayafinta kyakkyawa fuska ta bayyana cikin ƙarfin hali ya ce alhamdulillah sun koyar da kai tai tana ƙaƙalo murmushi ya janyo ta ya sa a cikin jikinsa ya rungume ta sannan ya lalabi zub ɗin doguwar rigar da ke jikinta mai laushi ya buɗe rigar ta faɗi ƙasa sai ta saura daga ita sai farar bra ɗin da ke jikinta da farin ondi rintsa idanunta ta za ta durƙushe ya tare ta tare da rungume ta cikin jikinsa bai da ƙarfin jiki saboda ciwo amma a haka ne ya cira ta tana ƙanƙame shi ya kwantar da ita akan lafiyayyen gadonsa tare da rage hasken wutar ɗakin ya zare jallabiyarsa ya hau gadon a hankali sannan ya jawo ta jikinsa yana kallon fuskarta kana ya ɗora bakinsa akan nata tare da ɓalle ɗan ƙarfen da yake jikin breziyarta Karfe ukun dare ta rika jin wani irin nishi sama-sama a cikin kunnuwanta. Da buɗe idanuwanta a hankali tana kallon inda yake. Sai ta tashi zaune da sauri tana kallon gefenta a firgice. Ganin numfashinsa na ƙoƙarin ɗaukewa. Cikin tsananin tashi hankali ta duro daga kan gadon. Ta zagayo gabansa tana kiran sunansa. Amma sam, ya riga ya yi nisa. A kiɗa mata janyo jallabiyarsa ta zira, saboda ita kaɗai ce za ta iya shigarta a lokacin. Sam ba ta damu da tsakiyar dare ba ne, ta fito da gudu ta hanyar sashen sa Antizara wanda ke kusa da nasu a kiɗa mata buga musu kofar tana kiran anti zara da ƙarfi mahmud da ke zaune daren cikin daren ya kasa ko rintsa saboda ciwon da kansa yake masa ya fara jiyo bugun kofar ya sako daidai lokacin da ita ma zaran ta fito daga ɗakinta don ta ji bugun kofar ita ma shi ne ya fara tambayar waye ta jikin kofar cikin sauri da tashin hankali ta ce ni ce amatu don allah ku zo dakta ne don kafin ta karasa ya buɗe kofar yanayin da take ciki ya sa shi kama hanyar sashen nasu ba tare da ta gama faɗa abin da za ta faɗa ɗin ba ko da suka iso tuni da takalil zabira ya yi nisa shi ma cikin gigita ya jawo ta jallabiyar ya saka masa sannan ya ɗauko shi da dukkanin ƙarfinsa ya fito suka biyo bayansa zuwa lokacin amatu kukan ma ta kasa yi sai kawai ta faɗa cikin motar banda zara da ya ce ta je hafsata ta raka ta ta faɗa su ummi ko da suka isa asibitin cikin gaggawa aka karɓe shi aka yi ciki da shi zuwa lokacin amatu idanuwanta neman ƙanƙancewa suke kankace mai sai ga ummi da madduba har da salman sun karaso dukkaninsu babu mai nutsuwa Haka nan, ciwon nasa na yau ya sa su a cikin wata irin rashin nutsuwa da firgici lallai fa allan kenan kana tsaka da farin cikin ka sai ya iya canza maka rayuwa to allah ya tashi kafaɗin dr khalil maɗi da ku a kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya mun gode muku da jimirin saurari.